shirin da al'ajabi tv ta ɗauki nauyinsa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar nafisa na sadnab to idan dai ba ta ba alhaji saminu ya gaya yana cewa na baki nan da gobe ki tunani kar ki manta zan mallaka miki gida zan kuma baki mota latest wacce ake yayi so ɗaya kawai nake bukatar ki kuma khalid ba zai taɓa sani ba sai dai idan ki kika so ya sani daga haka ya damƙa mata wayar ta hannu ya ɗan riko ta ya shafa yana limshe ido dan yake kamar ya kwarbe ta ya hauron cikinta juya ya yi ya bar aina'u da ta tafi duniyar tunanin gida da mota wanda aka yi mata alkawari ga o oh, kuɗi account ɗinta gashi ya ce sau ɗaya tak gashi saura sati bikin bikinsu a hankali ta juya kan tunanin neman kwancewa saboda tunani nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ɗora sai marubuciyar ta ce bari mu ɗan taɓo su mu bi na kuma cikin kwanaki biyar mubina ta bi ta ce tana neman haukacewa saboda ba karamin kamuwa ta yadda son dr yazid ba sa'a sayatun suna ɗauka abin wasa ne har suka gane mubina da gaske take so ya mata mummunan kamu haka ne za safina ta zama ta nemo lambar dr yazid ta hanyar abokinsa ta ka mubina mubina ji ta kamar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha don murna bata ɓata wani lokaci ba ta sa lambobinsa a wayarta ta yi dayalin lambar amma ga mamakinta tana ta ringin bai ɗauka ba tun tana kirga miss call ɗin da take masa har aka zo daga baya aka kashe wayar hankalinta ne mummunan tashi zaman dirshan kawai ta a tsakiyar ɗakin tana kallon sa asiya da ke ta shiri za su fita don kowa ta ce tana da wajen zuwa ita kuwa tunda ta kamu da dr zid ta kasa samun zuwa balle har ce tunanin fita tana kallo duk suka fice daga ɗakin suka bata ta kaɗai duk da ana ta gwada mata wayar a kashe take bata hakura da kira ba nan kwa dr yazid yana tare da budurwarsa yasmin da suka haɗu kwana biyu da suka wuce sosai ya kamu da son yasmin don tana cikin irin matan da yake so yake kuma mafarkin samu ko ba a faɗa masa ba ya san yasmin tana da tarbiyya daga yanayin kunyata ma da kuma yanayin gidansu don duk da tana makarantar gaba da sakandare suna zuwa islamiyya daga magariba zuwa isha daga maza har matan suna cikin hirar ya ga kiran nata ya shigo ganin bai san lambar ba ya sa ya sa ta silent suka ci gaba da su. da ya ga an ƙi daina kira ya kashe wayar gaba ɗaya sai da ya koma gida ya shirin kwanci ya jawo wayarsa ya kunna don ya ce wa yasmin kar ta kwanta da wuri za su catin tsaki ya yi da ya ga yawan miss call ɗin yana tunanin kowa ya zai masa irin wannan kiran sai ka ce ya ci bashinsa da ta sanya ya kunna suka fara catin da yasmin na ƙara gwada kiran waya ta yi aiko ta miƙe da sauri da ta ji ta shiga dr zid tsaki yana ɗaga wayar tare da tambayar waye ne mubina kwa riƙe numfashinta ta yi gabanta na bugun faɗuwa don muryarsa da ta ji kawai ta rikice shi kwa tsaki ya katse wayar ya kira yasmin suka fara hirarsu mubina kwa sai kira take tana jin layin busy a takaice a haka mubina ta sako dr zid a gaba da kira amma ba baya ɗaga ƙarshen ma blocking ɗin ta yi mubina wani layin ta ƙara samu ta fara kiransa da shi shi ko ya ɗauka yana idan ba za ta faɗa masa ko ita wace ce ba kar ta ƙara kiransa daga na ya kashe wayarsa mubina tuna ta shiga tashin hankali na kuwa da suka ga mubina na neman haukacewa suka sa wani yau musu bincike a kano ko komai nasa da inda yake aiki a nan da suka ba mubina information akan dr zid mubina saboda tsabar murnawa shegari ta tantaɗa ado cikin wata arniyar dogon riga sai walwali take ta naɗa mayafi ta yi ɓarin turare a kanta ta fito ta nufi asibitin da dokta yanzu da ke aiki ta fito ta nufi asibitin da dokta yanzu da ke aiki don har ofis ɗinsa ta gano ta hanyar binciken da aka musu tunda ta isa asibitin gaban ta ke faduwa don ba ta san ta yadda za ta fuskanci dokta yanzu ba amma gani take za ta iya gaya masa abin da ke tafa da ita don bil haƙƙi da gaskiya take son dr zid ƙirjinta ya nauyi da yawa watakila in ta furta masa tana son sa ya rage mata nauyin da take jinye mata sai da ta shafe awa biyu a zaune tana jiransa da ranar bai fito da wuri ba yana zuwa kuwa masu ganinsa na da yawa a haka ya ta sallama su har sai da aka zo kan mubina ji ta duk ta nemi ƙwarin gwiwar da ta zo da shi ta rasa don daga wucewarsa obis ta ji ya shige da wani ƙwarin gwiwar da ta zo da shi gashi sansa ya ƙara linkuwa a zuciyarta da ta ƙara ganinsa a karo na biyu a hankali ta shiga ofis ɗinsa ƙirjinta na bugawa shi kowa ya yake da yasmin yana ɗan rubuce-rubuce idan ba kasa kunne kai ba ba za ka taɓa jin me yake cewa ba sallan mubina kawai ya amsa bai ko ɗago kansa ya kalli mubina ba mubina ko jikinta ne ya haurawa don a yanzu ne ta ganshi sosai a hankali yace mai me ke tafa da ke ya ci gaba da rubutun da yake at the same time yana waya da yasmin murmushin da ya yi ne ya sa mubina ta zuba masa ido ta ji yawo ya wuce mata ba shiri ta fara tari sai a lokacin ya dan dago ya kalle ta mai da hankalinsa kan rubutun da yake yana akwai masu jira na fa ki sauri dan ina da abin yi mubina daurewa ta ita ce wajen ka na zo dr z ba wani abu bane ne yake damuna ajiye biransa ya ja kujerarsa ba ya fara jujjuyawa a cikin kujerar ya zuba mata ido yana cewa ina jin ki to me ke tafa da ke dr yazid sanka nake allah ne ya dora min sanka na zo na iya danne zuciyata amma na kasa haka ne yasa na ce bari na zo na same ka na gaya maka halin da nake ciki murmushi kawai dr zid ya yi dan ba daga kanmu biyu na 'yan mata suka fara cewa suna son su ba don haka ba bakon abu ba ne Allah sarki 'yan mata sai dai kin makaro wallahi na samu mata aure nan da two months zan angwance ki yi haƙuri Allah ya baki wanda ya fi ni mubina sama sama take jin maganarsa saboda numfashinta da ke barazanar barin jikinta a ina kulle kanta ta yi ɗaki ta faɗa duniyar tunani tana jujjuya magana alhaji samin wakida da mota ba wasa ba ga kuɗin da ya turo mata sai ƙara ƙirga zeros ɗin take ko a mafarki ba ta taɓa tunanin mallakar kwatankwacin kuɗin da ya turo mata ba sau ɗaya kawai za ta bashi kanta ta mallaki gida da mota ga kuɗi can ƙasan zuciyarta tana ganin bai dace abin duniya ya ruɗe ta ta sayar da mutuncinta ba kuma wanda ma yake neman nata uban mijin da za ta aura ne gashi saura sati biyu ta yi aure idan kuma Khalid ya gane ta sayar da mutuncinta ba da wannan ido ma za ta ringa kallon Alhaji Saminu idan hakan ta kasance a tsakaninsu gida da mota fa ba wasa ba idan ta mallake su duk ta sayar ta zuba kuɗin a hankali ta ringa juya kuɗin kila ma mafarkinta na buɗe katon shago ta zuba kaya ne ke shirin tabbata Khalid ba zai taɓa sanin ta hanyar da ta samu kuɗin haka ta yi ta sake-sake ita kaɗai ta san fa abin da za ta yi ba mai kyau bane amma idan ta tuna irin shagon da take mafarkin buɗewa, cikin ƙanƙanin lokaci ta zama hajiya ga abu so ɗaya kacal za ta yi burin ta waya ta da ke ringin ta katse mata tunanin da take haka kawai gaban ta yanke ya faɗi da ta ga Kali ne yake kiranta gani take kamar ya san me take shirin aikatawa sai da ya mata miss call hudu sannan ta iya ɗagawa san ba a natsa take ba muryar khalid kawai da ta ji ne ya sa ta ji anya za ta iya cin amanar khalid haka shi ma fa da alama zai kyauta mata idan suka yi aure gashi yana bala'in santa anya za ta iya cin amanarsa da mahaifinsa anya ta yi wa khalid adalci ta yi wa kanta kuwa duk maganar da khalid ke yi ta kasa ba shi amsa don ta tafi duniyar tunani ce masa kawai ta kanta ciwo yake za ta kira shi anjima daga haka ta katse wayar shigowar text ɗinsa ne yasa jikinta ya ƙara sanyi anya Khalid ya cancanci wa dara irin wannan kuwa Khalid ya daɗe yana son ta da ƙaunarta anya in te masa te masa adalci ganin kanta na neman fashewa don tunani ya sa ta nemi aminiya a waya ba abin da suke ɓoye juna gara ta ba ta shawara don ita kam zuciyar ta rawa take bugu ɗaya ramlar ta ɗauka tana amarya amarya amarya kin sha ƙanshi har lamshe ido nake saboda yadda ƙamshi ya bugo ni ya lullube ni a jiya zuciya yana ta zauke tana hmm, Ramnat shawara za ki ba dan allah shawara kuma ina jin ki na'o ta zayyane mata komai har kuɗin da alhaji sami ne tura mata ramlat shiru ta tana mamakin aina'o wannan magana ce sai ta nemi shawara ta bata bata san me ya dace ta yi ba lalle shi ɗaya na neman rinjaya aina'o to me ma take nufi da ta bata shawara tana da yarda za ta da magana alhaji saminu ta ci amana khalid kenan kin yi shiru ramlat to ana rasa ta cewa ne ina ke har sai kin nemi shawara ba ki san abin da ya dace ki ba kar ki manta saura sati biyu a auren ki da Khalid sannan kuma a rasa wanda zai neme ki da fasikanci sai mahaifinsa yana har kina ɗaukar account nan ba ki bashi alama zama ki yadda da sa kenan a ina shawara kika nema kuma zan gaya miki iya gaskiya ta a gaskiya kar ki so masu yadda ki akan abun duniya idan kika yi hakuri a hankalin ki zai iya mallaka miki abubuwan da kika lissafa mu kar ki yadda ki biyo son zuciyarki abin da baki ba tuntuni sai gaba da auren ki zaki akan material things na duniya me zaki ce Khalid idan ya gano ke ba budurwa bace ce kar manta irin kaunar da Khalid yake miki bai cancanci haka daga wajen ki ba kuma ma idan kika yadda da Alhaji Saminu da na ido zaki ringa kallon sa idan kin ganshi. shi dan haka ki mai masa da kudin sa kawai idan ya ci gaba da damun ki ki ga Khalid tunda ya riga ya san mahaifinsa cikin sanyin jiki a na ta ce to shi ke na ramla na gode sosai da shawararki daga haka ta kashe wayar tana jin tsaki don ba haka ta so ramla ta ce mata ba so ta ta karfafa mata gwiwa dan sosai ta kwaɗe ta da abubuwan da alhaji saminu ya ce zai mallaka mata badi'a da ta kasance ita ma tight friend ta ce ita ta ƙara kiɗa ɗin ta ji mai ita ma za ta ce wani irin ihu da ashar badi'a ta yi da ta gama jin maganganun aina'u take ta ce mata gata nan zuwa ko minti goma sha biyar ba ba sai ga ta ta zo gidansa a yana kamar korariya can uwar ɗaka suka shige badiya ko zama ba ba ta fara zuba a yana har sai kin tsaya neman shawara gida da mota sau ɗaya kacal ba ne kika tsaya wasu time tun kan ma ki bashi ke baki wannan uwar kuɗin ni kam dan Allah idan ba za ki iya ba ni ki haɗa ni da shi tab arziki zuwa har do step ɗin ki kin tsaya kina sanya kin manta irin shagon da kike burin buɗewa wallahi kina gaya min kawai na fara hango ki a dubai kin je sari ko kina tunanin khalid zai iya buɗe miki irin wannan shagon ko nan da shekara goma ne kar ki tsaya sanya ba ni waya ki yanzu nan mu kira shi ki ce masa ma akwai kawaki ko rabin abin da ya baki ne ba ni ta faɗa tana fusge wayar daga hannun aina'u da sauri aina'u ta karɓe wayar tana tsaya mana badiya kin san me wallahi tsoro nake ji wani hawa baban kalin ne Dama wani ne da sauki sannan idan Khalid ya gano I'm not a virgin me zan ce masa idan bai gane ba ya ga na buɗe shago ina zan ce masa na samu kuɗin buɗe shago wallahi ban san ke yar ƙauye ba ce sai yau ke tsayawa zaki Khalid yana tutsiye ki da ina kika samu kuɗi ai ba wai kuna auren zaki buɗe shagon ba bari zaki sai an kwana biyu ko ya gano ke ba bajin ba ce idan Khalid ɗin da na sani ne yana son ki kine masa hawayen drama kika ce fyaɗe akai yi miki yadda zai yi mo'ova ma ga ki da uban kuɗi kina gyara za ki ga kin haɗe tsaf bai zai gane ba shi idan ubansa bai ji kunyar neman ki ba aiki ma bai kamata ki wani tsaya din nauyi ba tab ina ma ni na samu wannan opportunity din ni dai in ba za ki iya ba ki bani sa dan Allah badi'a ta faɗa tana ƙara ƙwacewa daga hannun ainahu ainahu da ta gama aminta da maganar badi'a shedan na kaɗa mata ganga ba abin da take hango kanta sai dubai ta sarau kaya ta zama hajiya jiki na rawa zaka kira alhaji samina shi ma cikin rawar jiki ya tura masa adres din wani guest house wanda yake kusa da su sai da suka je kuma tsoro ya kara rufe a na'u don kamar khalid ya san me zai faru sai kiranta yake ji ta kamar ta ce ta fasa amma badi'a sai zuga ta take tana kwantar mata da hankali sai da ta karɓe wayar ta kashe don ta ga kamar kiran kalid ne yake daga mata hankali alhaji samina kwa kawai yake na lashe labba kamar tsohon maye a haka badi'a ta ta kara kwantawa da aina a hankali kafin ta yadda ta shiga ɗakin alhaji sami na ke jikinta sai rawa yake khalid kwa ganin aina ta kashe waya ya sa ya juyar da kan motarsa ya nufi gidansu dan daga wajen aiki yake zai je gida amma gara kawai ya je gidansu aina'u kila ciwon kan ne matsa mata sai da ya tsaya a hanya ya mata sayayya kafin ya karasa kofar gidansu ba a banza alhaji sami ne ya ce zai mallaka mata gida da mota ba don sosai ya ringa gurza aina'u ko tausayinta baya ji balle ya ɗaga mata ƙafa akan wannan shine karanta na farko tun aina una kuka a hankali har sai da ta zo ta haɗa da ihu tana cizonsa a mako a jikinsa badi akwa dariya kawai take tana yarinya gida da mota ga kuɗi barshe gurji kuɗinsa har kusan sumewa aina ta yi don tsananin azaba ga makoshinta da ya bushe gabanta kuwa kamar an watsa mata barkono bayan azabar zafi gani take kamar ya farka ta saboda har wajen anas ɗinta take jin azaba za mana kwaɗumin da aina ta ringa sha da gyare-gyaren da ta ringa yi ne ya zauta shi haka ne ya sa ya kasa haƙura ya rabu da ita sai da ya ga tana neman sumewa sannan ya kyale ta farfashi kawai yake saukewa wani sabon da a na ƙara taso masa don bil haƙƙi da gaskiya aina ute masa ya daɗe bai samu gamsuwar da ya samu da ita ba anya zai iya haƙura da ita kuwa anya zai iya bawa khalid aina gaba ɗaya ya ringa kwasa irin wannan gara matsawa ya kusa da aina'u da ke ta kuka kamar za ta shi ya kai hannunsa zai jawo ta jikinsa wani irin ja da baya ta yi azabar da ta ratsa ta ta ƙasa ne sa ta fasa ihu tana ka kashe ni wallahi wai mai ka barbaɗa min na kasa tafiya wallahi ka ya gani ta faɗa tana ƙara fashewa da kuka murmushi alhaji sami ne yana ki haƙuri wallahi ba ma a hayyaci na nake ba shi yasa na kasa bi da ke a hankali amma yanzu zan kira nas ta duba ki dan Allah ki bari na kara ɗaya amma kai dai azzalimi ne duk wahalar nan da na sha ko kafata na kasa haɗewa shine har kake neman ƙari ni ba na so ma wata nas ta duba ni ka kira min ƙawata ta zo ta taimaka min na tafi gida ba na so baban mai dawo bai same ni ba wani irin murmushi alhaji sami ne yana kare a ina kallo wani irin mugun sha'awa na kara rufe shi idan sa har kaɗawa ya ja jawar ji yake kamar bai yi komai ba karki manta na tura maki kuɗi masu yawa kuma ne miki alkawarin gida da mota ina da gidaje sun bi ɗari sai kin zaɓi wanda ya miki kin darje akwai takardun kowanne gida a motata sannan mota ita ma sai kin zaɓa duk tsadar ta ko zan mallaka miki amma ke ma kin san kin yaudari kanki idan kika yi tunanin sau ɗaya tak zan neme ki na mallaka miki irin wannan dukiyar amma kuma ban samu awa uku da ke ba sannan haka kawai na kwashi irin wannan dukiya na baki a gani na ma har yanzu ban ci rabin kuɗin da na baki ba don haka ai na'u da wani irin gumi ya fara tsatsawo mata cikin tsananin tashin hankali ta ce da haka me kake nufi ba za ka bani gida da motar da kace za ka ban ba sai ka kara nema na abin da kake nufi kenan ko tuma uba amma ka san ba haka muka yi da kai ba kar ka manta saura sati biyu aure na da ɗanka ka lallaɓa ka yau da ni yanzu kana nufin ƙara baka kaina kenan wallahi ba zan iya ba dan sau ɗaya ka ce kuma kar ka manta kai ka raba da budurci na ko duk dukiyar ka ka bani na cancanci ka bani saboda kai ka raba da mutunci na da daraja ta ta ya mace da kuɗin ka ba su isa su mai damu ba ka sa na biya maka na ci amana Khalid ni da yanzu ka sallame ni tafiya zan yi Alhaji Saminu murmushi yana wasa da jikinsa tare da kan mata ido ɗaya yana aibaki baki abin da zan sallame ki ba so nake mu kwana yanda har sai kin kashe min wuta sha'awar ki gaba ɗaya da ke damuna sannan mu sati ɗaya kina aikin kuɗin da zan mallaka miki daga nan sai mu rabu ko kallon ki ba zan yi ba balle har ne tunanin akwai abin da ya shiga tsakanin mu wani irin razanan nan ihu a yana'u ta sake ko ciwon kan da ke jikinta ma bata ji ba saboda tsaba wani irin tashin hankali da ya sauka mata lokaci guda duk maganar da alhaji samu ne ya mata tana amsa kowane a kunnanta badi'a ta hau kwala a kira cikin tashin hankali badiya akwa ganin kiran ba na lafiya ba ne ya sa ta shiga ɗakin a guje kama ƙaramar yarinya haka ta ringa birgima a ƙasa tana ta shiga uku ta lalace badiya a guje ta ƙarasa wajenta tana salati tare da tambayarta me ke faruwa shi ko alai zamanu ko a jikinsa kwanciya yana wasa da jikinsa don har ga allah shi ba mahaukaci ba ne da zai ɗauki gida da mota ya danƙa mata ga uwar kuɗi a cikin yi ɗaya kawai yi ɗayan ma ko awa biyu bai kwashi wannan lodin dukiyar ya bata ba zai taɓa yiwa ba a haukace a yana wuta riko badi'a tana kin ga abin da kika jawo min ko ya ce ba zai bani gida da motar ba sai sati yana nema na Kar ki manta saura sati biyu daurin aure na da khalid ko ɗin ma da ya ban san mai zan ciwo khalid ba idan ya gane balle har ne sati ɗaya cir ina ba shi kaina kin ga abin da na da son zuciya ta ja min ko na zaman zama na wannan shaiɗanin da baya tsoron Allah ya zo ya dare ni yanzu gashi babu gidan babu motar wai sai na ƙara ba shi kaina har sati ɗaya ya shiru ki kwantar da hankalinki bari mu magana ta fahimta ni da shi in ta kama ma na gurbin ki, sai na maye dan bai kamata a ce ki ci gaba da bashi kanki ba dan an kusa ɗaura miki aure ki shiru ki daina kuka ina zuwa da sauri badiya ta nufi kan gadon ta zauna a gefen alhajin da ke kwance yana ta wasa da jikinsa alhaji dan allah ka tashi magana za mu yi ta fahimta juna alhaji saminu miƙewa ya zaune ya ce ina jinki badi'a kwantar da murya ta yi tana wani bankaro kirji don burinta ta samu shiga wajen alhajin don ita ƙananan iskanci take ya ɓoya ɓagas haka raba ta da budurcinta ba ko zizi haka ma ba ta da wani tsayayye mai kashe mata kuɗi daga mai ba ta dubu uku sai dubu biyar idan ku ta samu alai yadda ta maye gurbin aina'u ai ta gama fasowa gari kawai alhaji saminu busasshen kirjinta da straight ɗin ƙashin wuyanta ya fara bi da kallo kafin ya sauke idansa akan gandan labanta da yake baki mai kauri malkwada jikin da take ya fi komai bata masa rai ya san yana da son mata kuma ko ya ga mace inda tana da kala tana tafiya da imaninsa ba wannan busasshen karas ɗin da ta zauna da gandan lebe tana wani abu kamar za ta tada aljanu ba cikin bacin rai ce ina jinki irin kallon da ya bi ta da shi ne ya sa jikin ta sanyi ta nutsu ta fara magana wai dama cewa ne don allah ka haƙura da ka ga saura sati biyu bikinta tare da ɗanka a haka ma wallahi ka ga wahalar da na sha kafin na shawo kanta ba amma da bujirewa ta yi kuma kaga a haka ma sai ta yi gyara saboda kar kali da gane Shi ne na ce idan matsuwa kai haka me zai hana ni na mai gurbinta wajen ka ne maka sati ɗaya in ya zo ita sai ka bata da abin da kai mata alkawari sai ta sallame ni kuma kaga kiran ladakata ni haka na ce miki kowace mace nake kwanciya da ita to ni ba ma a cikin tsarin irin matan da za su taɓa burge ni balle har ne sha'awarsu ina abin yake wannan ka ce ka ci me Ƙashi ko fata kin ga sako zan baki ki gaya mata wallahi ba zan ba ta gida da motar da na yi alkawari ba sai ta bani kanta na sati ɗaya idan ko ba haka ba ta cire rai ba zan iya bata kuɗi na daga yi ɗaya ba sannan kuɗin da na tura mata in dai ta san ba zan ƙara ba ta damun da rabi ni ba kunya ce da ni ba idan tana tunanin ta ci bilis ne wallahi tallahi har gaban khalid din zan mata magana ta dawo min da kuɗi na kin ga daga nan zai ta masa bayanin abin da ya haɗa da ta dan ma dole ne mata ba ni tafiya zan yi duk shawarar da kuka yanke ku taɓo na a waya a ina uzuman zaune kawai ta yi dan da abin da yake faɗa a badiya tana jin sa waya a cikin yan awanni ta jefa kanta a cikin irin wannan masifa da bala'i gashi dama haka sharran zina yake gashi yanzu ta kanta ta rasa budurcinta ga ba mota ba gida ga alhaji saminu na son tona mata asiri tana nan zaune alhaji saminu ya sa kayansa ya zo zai wuce ta kamanta wani irin kukan kura ce ta tafko ga sa haukace ta fara za shi tana cewa allah ya ine maka albarka ni za ka tona asiri ni za ka yaudara allah ya isa tsakani na da kai ga tsinannun kuɗin ka zan dawo maka da su don bana fatan ko a lahira allah ya haɗa da mai irin fuskar in sha allahu yadda ka wulakanta ni sai an wulakanta yarka ba na account number ɗinka na dama ka da kuɗinka dan da ka ƙara taɓa ne gara na haɗi zuciya na mutu daga baya kenan na ji daɗi da kika nuna min irin tarbiyyar da kika samu ni mahaifin mijin da zaki aura kika wa wuya kina tsinewa a haka kuma kike tunanin zan bar ɗana ya aure ki kin yaudari kanki dan Khalid ba zai taɓa auren ki ba idan kin je gida ki faɗa a yayanki Khalid ya janye idan ba haka ba da kaina zan sanar da shi da abin da ya faru ɗana ne babu yadda zai yi da ni na isa na sa shi na kuma isa na hana shi ke ko ba dole na yi miki ba da ƙawawan ki kika zo wajena don haka tun yanzu ki fara kiran wayanda suka san za ki aure akan an fasa Dan Khalid ba zai aure ki ba ko da ke kika rage mata a duniyan nan sama sama a ina wata ke jinsa kafin a hankali ta salale kasa ta faɗi su mamiya tsaki alhaji samun da ya yi ya waje ja motarsa ya ba wajen bayan ya ga mai gadi ya koro su Ba dai akwa, ganin ta girgiza ta taki tashi za ta tsallake ta ta gudu don duk tunaninta zuciya a yana wuce ta buga dr yazid kuwa ganin mubina ta yi zaman dirshin ta haƙi tafiya sa cikin ɗan ɗaga murya ya ce mutane na jira na fa za ki iya tafiya mubina miƙewa ta da kyar jiri na ɗibarta ta fatake tana haɗa hanya ta tare na fef ko ciniki ba ce ba ta gaya masa inda zai kai su yana sauke ta ta danka masa dubu ɗaya ko kallonsa ba ta ba a tsakiyar ɗaki ta zube inda duk ta same su suna cin abinci ido suka zuba mata ita ko katon malolan da ya tsaya a wuyanta ne ya fara narkewa ta fashe da wani irin kuka Ƙirjinta yana zafi cikin kuka ta kalli safina tana wainan da tuman zai aure kun san yadda na kama da sansa kuwa wallahi ba zan iya haƙura da shi ba dan Allah ku taimaka mu tsaki safina ta yi ta ce wallahi mu bina kina da ban haushi wai ma kika gani a jikin wannan gaya ɗin kike son sa it's not even classic or rich da za ki wani haukace a kansa i don't care whether he classic or rich all i know is i love him in za ki taimaka min ki taimaka min idan ba za ki taimaka min ba ki rabu da ni mubina ta ce a tsawace daga hannu a sama safina ta yi tana ya soke karki da ke ni i will help you karki wani damu kin manta muna da malam sharp sharp zai gama mana aiki yanzu da ki koya dawo tafin hannun ki sai yadda kika yi da shi tun kafin ta rufe bakin mubina ta rungume ta gani take har ta gama samun dr Z. ita kanta tsoron irin san da take masu take washe gari da sassafe suka je wajen malam shaf shaf suna karanta masa abin da ya kawo su ya ba ta turare da kwalli a kan ta amfani da su suna haɗa ido ta gama da shi sai dai mai tana zuwa ofis ɗinsa aka ce mata tafiya a takaice a haka mubina ta sha baka wahala ta kashe uban kuɗi akan ta samu ta karkato da hankalin dr zaid zuwa wurinta don har kwana ta da malam shaf shaf a kan kawai dr zid ya aure ta dr zid kuwa haka kawai ya tsinci kansa da san mubina a hankali ya ji sumin ta fara fice masa a rai har yana ganin rashin wayewarta tunda bata taɓa yadda ko hannunta ya taɓa ba ita kuma mubina farkon ranar da ya je yana riƙe mata hannu ta riƙe nasa gam a haka mubina ta lallaba ta ringa sabunta asirin da ta yi saboda dr zid yana da addini sosai baya wasa da azakar shi ma kuma abincin da take girka masa idan ya zo shi yake taimakawa asirin yake cinsa sosai ta iya takunta ba ta taɓa bari dr zai da ya san tana bariki ba sai da bikinsa ya matso ta je aka ɗinke ta saboda kar ya gane sai gashi ya gane a daren farkonta ya kuma sake ta taimamakin yadda asirin da ta masa ya karye kuka mu na ta fashe da shi tana ci gaba da gwada a hasiya ganin har lokacin a kashe take ya sa ta kira ta safina tana ɗaga ta fashe da kuka tana dakta ya zake ni safina wallahi ya gane ni ba bajin bace na shiga uku na lalace daga ina zan fara mai zan ce cewa babana wani irin kallo mutane za su min daren farko na a gidan miji na zama bazawara safina ki taimaka min ki je wajen malam ki ce masa yayi min aiki mai zafi zai mai da ni ɗakina idan ba haka ba asiri na tunu safina da ta yi baki ta tunda ta fara kwara mata bayani cewa ta karki damu zan je fasting tomorrow morning na san yanzu da zai mai da ke na gode na ki taimaka min sha sha sha ba zai mai da ke ba magani ke wato kina nufin kin yi aure kin babbari ki to ba ki saba wallahi yanzu zan kira mala ya dora min inda muka tsaya ya kara za mu ki biyin ki dawo mu dora inda muka tsaya mu ma safina ta ce tana cillar da wayar ta gefen katifa inda take kwance zuciya ta farikal ji take kama mata bishara da gidan aljanna mai gadi cikin gidan ya yi da sauri da ya gaba dai ta fito a guje ganin ba kowa a falon ne ya sa ya shiga cikin ɗakin a yashe ya tarar da aina kamar matacciya salati ya saki yana zargin ko kisan kai alhaji sami ne shi ne ya gudu ga wata ita ma ta fita guje yana salati ya kai hannu hancin aina ya ji tana numfashi wani irin ajiye zuciya ya sauke ya miƙe da sauri ya nufi wajen da firji yake ruwa ya ɗauko ya ɗaga roba ya watsa a a ko wata irin doguwa ajiyar zuciya ta sauke ta buɗe idan ta hankali kallon ɗakin kawai take tana tunanin abin da ya faru rintse idan ta ta yi cikin tsananin azabar da ta ji ya ratsa ta kafin a hankali da abin da ya faru ya ringa damata mata wani irin kuka ta fashe da shi tana na cuci kaina badi akin cuce ni da kika bani muguwar shawara da na sani na ji maganar ralmat da yanzu haka ba ta same ni ba aure na saura sa tv amma saboda son zuciyata da neman abin duniya na kai kaina na baro ga ba gida ba mota ga auren kansa ana neman fasa mene maka haka alai saminu da na cancanci irin wannan daga wajenka dan Allah zan da maka da kuɗinka dan Allah kar ka raba da Khalid me zan ce wa iyayena idan suka ji abin da na aikata kuma da mahaifin wanda zan aura tur kuka take sosai cikin fita hayyaci tana surute Me gadi ko yana daga gefe yana kare mata kallo dan ba kaya jikinta sai an da waya ga mace iya mace amma ta wulakanta kanta wannan da a ce ta killace kanta mijin aurenta da ba karamin daɗi zai ji ba daga duk maganar da ta ya fahimci abin da ya faru ya kuma ga rashin hankalin aina uba kaɗan ba ya za a ce saura sati biyu bikinki saboda son abin duniya ki je ki mallaka wani jikinki wani ma mahaifin wanda za ki aura wani wani irin abu ne haka duk da ya sa alhaji saminu kuma ya san irin matan da yake nema iri-iri yake kawo su cikin gida kowa ya riga ya san halinsa sai dai kawai a bi shi da addu'a amma bai taɓa kawowa zai iya neman matar da ɗansa zai aura ba shi bai ga wani laifin samu ni ba tunda halinsa ne dan shi gani yake ko mata aure ce zai iya nema amma ina ukam ta bi shi laifi da rashin hankali kuma ko kaɗan bai ji tausayin ta ba dan ko da bai ji ta ce za a fasa auren ba wallahi da kansa zai je nemi Khalid ya ce masa kai aure ta dan ba mata aure ba ce ta ko da ya aure ta a gaba za ta iya cin amana aure saboda san abin duniya kallanta ya cikin takaici don ainao na'o za ta yi ayyarsa ta hudu shi ya rasa dalilin da ya sa idan matan yanzu ya buɗe da son kuɗi ko biri ne ya same su inda yana da kuɗi za a sallama musu kansu ki tashi ki tafi don kulle ɗakin zanyi Allah da ya shirya kuka ana'u ta ƙara fashewa da shi tana fatan ina ma a ce mafarki take miƙewa ta yi da kyar tsananin azabar da ta ji kamar ana yanka mata wajen shi sa ta saki ihu tare da koma ta zauna da alama alai zaminu ba ƙaramin ciwo ya ji mata ba don azabar da take ji ita kawai ta sani amma duk wahalan nan da ya bata ba ta zo ta samu gida da mota ba shi ko mai gadi da haushinta duk ya gama ribe shi maziwa ya ribe ta da shi yana ta sa kayanta tana faɓata masa lokaci da rarrafe ya na'u ta sa kayan nata don har wani doho-doho take gani ga kanta kamar zai faɗo ware kafafuwanta ta yi kamar yar kaciya ta fara tafiya duk taku ɗin da ta yi sai ta tsaya saboda azabar da take ji so sai ta ringa tsine badi'a dan gani take badi'a ce duk ta ja mata wannan tashin hankali gashi har tana da karfin halin guduwa ta batta saboda ta san ba ta da gaskiya mai gadi ko kulle kofa yayi ya je zaman sai na kallon yadda ainawo ke tafiya tana hutawa a haka ta zo ta fice daga gidan mai gadi ya bi ta da Allah shirya aina tana fita na fef ta tara tashin hankalin da take ciki bai sa ta kawo abin da za ta je ta tara gida ba dan bata ma faɗa musu ga inda za su je ba sun ɗauka raka a ta yi gashi tun wajen biyar suka bar gida gashi har goma ta wuce addu'a kawai take Allah ya sa Allah ya sa mini ba da gaske yake zai sa Khalid da fasa aurenta ta ba ita da ya sa Khalid da fasa gara ta bashi kanta na sati ɗayan ba za ta iya jure rashin Khalid ba da sauri ta zaro wayarta daga cikin jaka ta kunna jikinta sai rawa yake lamba ya sa mini kawai take kira amma tana ta ringin yaƙi ɗauka a ƙarshe ma da ta kira sai ta je blokin ɗinta hankali a tashe ta jawo ƙaramar wayarta ta sa lambobinsa ta yi masa text kamar haka ka yi wa girman allah ka yi haƙuri kar ka raba da khalid wallahi na yadda zan baka kaina na sati ɗin kuma na haife gida da motar zan baka da abin da kake so kar ka sa khalid da fasa aure na ina son sa kuka take so sai ta tura masa text ɗin alhaji Saminu ko yana ganin text ɗin ya shigo wayar yayi wa khalid forwarding ɗin message ɗin ba tare da ko tunanin komai ba don ya san Khalid ɗansa ne babu yadda zai da shi a daidai lokacin da tax ɗin ya shiga waya, Khalid da ya zama dirshin a ƙofar gidansa na'u yana ta tunanin ina na'u ta je haka ga uwa sauran da suke ta kai masa cizo gashi a gida an ce rakiya ta yi ya hau awa uku yana jiran ta gashi ta kashe wayarta wace irin rakiya ce haka gabansa har wani irin faduwa yake idan yana so ya zarge ta yana buɗe text ɗin aina'u na isuwa na fi aina'u tun daga nesa ta hango motar khalid jikinta ne ya ɗorawa gabanta kamar ya faɗo ƙasa zaman dirshin ta yi a nafef ta kasa fitowa don gani take har samun samu ya gaya masa shi yasa ya zo gidan nasu wannan wani irin abun kunya ne ke neman faruwa da ita me za ta ce wa khalid kuka ta fara wiwi me nafef na cewa ta sallame shi amma ta kasa magana khalid kwa ganin zane ya ɗauke na wucin gadi dishi dishi ya karanta message ɗin ya ƙara girgiza kansa don san ma bai ma bayanci mai text ɗin yake nufi ba gashi text ɗin daga wajen mahaifinsa ne nutsuwar da ya rasa ya sa ya kasa haɗe karatun ya bashi sentence har ma ya gane mai message ɗin ke nufi sai da ya ja Allahumma ajirni fi musibati wata irin nutsuwa ta sauko masa cikin nutsuwa ya karanta message ɗin wani irin gumi ya fara tsatsafo masa shigowar message daga wajen Alhaji Samun ne ya sa ya fita daga message ɗin ya buɗe wanda ya shigo I'm done with her she's not a married type ban mata dole ba da ƙafafuwanta ta zo i do not rape her it's left for you to decide are you going to carry on with the marriage or are you going to cancel the wedding i'm sorry son ka ta da addu'a kawai tun kafin ya gama karanta hawa ya zuka balle masa kamar famfo bai taba tunanin ko duniya da abin da ke cikinta aka ce za a ba ena'u za ta iya betrin ɗinsa kuma ta rasa wanda za ta ba kanta sai mahaifinsa hanyar da ya ji a bayansa ne sa wai ga ina uce mai nafef ya jawo ta daga nafef ɗinsa don ta ƙi saukowa daga nafef ɗin balle har ta sallame shi kamar mutum mutum ya ka ta tsaya ta ɗora hannunta a ka mai nafef kuwa ya buɗe jakarta ya zara daidai kuɗinsa don akwai canji a jakarta ta ya ajiye mata jakar ya tafiyarsa Khalid ɗauke irin ya da kanta ya miƙe ya nufa wajen motarsa don kolar da dake a gabansa bai ɗauka ba. da wani irin gudu a na'u ta nufi wajensa tana rike masa gaba kamshin turaren alhamina ne ya daka masa hancinsa saboda gaba ɗaya ƙanshin turarensa take a hankali ya janye ƙawarsa ya shige mota cikin wani irin heartbroken voice hawa yana zubo masa ya ce i used to trust you i love you beyond your expectation i never knew you'll betray me it's over and now it's over da wani irin speed ya ja motar ya ba wajen A yana wata saki ihu tana ta shiga uku ta lalace birgima take sosai a ƙasa inda ihun ta jawo hankalin 'yan gidan su ma suka yi waje da sauri salati suka saki gaba ɗaya suna tambayar ta abin da ya faru amma ta kasa ba su amsa tashin hankalin hawa hawa ne dan tsabar tashin hankalin da ta tsinci kanta ciki ya sa ta mamanta azabar da take ji a ƙasanta da ƙyar suka miƙar da ita suka yi cikin gida da ita suka yi ta tambayar ta me ya faru amma ba amsa sai kuka take tana cije laɓanta. wanda ta riƙe gam da haƙuri ko jinin da yake bai sa ta cika ba addu'o'i suka hau tofa mata don sun ga san ba ta take ba sai da suka samu mintuna talatin a haka kafin ta nufi cikin ban ɗaki ba tare da ta ce kowa komai ba randar ruwan da take toilet ɗin kawai ta buɗe ta ringa zuba ruwa a jikinta don gani take haka ne kawai zai sa ta samu sa'ida don gaba ɗaya jikinta ji take kamar an hura mata wuta most especially kirginta da yawan ruwan sai da ta kwarar da shi a jikinta su ko ganin ta ki fito a za suka buɗe banɗakin suka fito da ita salati kawai mahaifiyarta inna take yi dan duk tunaninta ga mu ina wuta ina ka kayan jikinta ta cire ta sa wani ta fito da yake mahaifinta baya gari ya tafiya daga ina mahaifiyarta sai antibi da take kanwa ga inna amma ba zaura ce tana zaune a gidansu a ina ba hanya waje ta yi a hankali suka bi bayanta suna riƙe ta da rinannun idan da ta kalle su ta ce ku ci ni yanzu zan dawo lafiya ta kalau daga haka ta janye jikinta da ƙarfi ta waje da sauri duk da akwai tazara tsakanin gidansu da gidansu badiya ko damuwa ba ta yi ba tafiya kawai take kamar za ta tashi sama sai kuka take ko sallama ba ta yi wata ta faɗa gidansu badiya badiya akwatin da ta dawo gida ta shige kuryar ɗaki ba abin da take tunani sai nawo. sai nadama take me yasa ta baro ta da ta tsaya ta duba ko ba mutuwar ta yi ba sosai take mamakin yaudarar da Alex hami ne wa Aina'u. yadda aka banko kofar ɗakin ta nesa ta miƙe a firgice kafin ta ankara Aina'u ta hau ruwan cikinta. Naushi kawai take kai mata ko ta ina. A hukace take dukanta tana ta cuce ta. Ihun da Badi'a ta yi ne ya sa mutanen gidan fitowa daga falon. Da ƙyar suka ɓamɓare Aina'u daga jikin Badi'a da ta yi wa jina-jina. Leɓɓan nan nata sun yi tum kamar jaɓa ta yi mata kes. yayar badiya ce ta ce ke kina da hankali ko za zo har gida kirbe badiya da duka uban me taimaki haka na ga kawai ki ce ai na zama ta ya kasa kawai ta fashe da kuka tana rike kanta da ki barazana rabewa biyu a daidai lokacin ina da antibi suka iso don tun da ta fita suke binta a baya hankalinsu ya ki kwanciya za su iya cewa a tare suka fito amma saboda saurin da ana'u ta ringa zubawa shi yasa ta riga su zuwa badi kin cuce ne kin kai ni kin baro ni Khalid ya fasa aure na da man lebanta da idanta da ke kumbura ta miƙe tana karki suke ki saka ciki ke kika cuci kanki dan ba ni na ja kafar ki na kai ki ba kwaɗayin ki da muke shi yasa ya fasa karki ƙara cewa na cuce ki dan ni ba ruwa na. inda da antibi din su ma tsaye suka yi dan ɗazu suka ba da cikon kuɗin turaren wuta da aka mata wai me ke faruwa ne badiya ɗazu da kuka fita ina kuka je me yasa kuma khalid zai fasa aurenta ku fahimtar da ni inna ta faɗa cikin rawar murya ga ta nan ki tambaye ta budurcinta ta je ta sara akan kuɗi da mota kuma mahaifin Khalid din ne ya neme ta bayan da ban yi da ita ba akan kar ta wa zuciyarta ta ki ni ko da ta dage shine na raka ta gashi abu ya kwaɓe ta zo za ta ɗora mu ni na ruwa ruwana da garkiya kawai badiya ta ce tana girgiza jikinta ina o kallanta kawai take hawa yana zuba idanta ina ma mafarki take yi ina ma za ta iya mai da hannu agogo baya da ba ta biyo son zuciyarta ba da alhaji saminu ya zo ta ba shi hakuri ko ta kira khalid ta gaya masa ila da duk hakan bai faru ba rintse ido ta yi da karfi tana fashewa da wani irin kuka sosai ta yi nadama abin da ta yi da na sani dai kaya ce inna da bi kuwa kasa kwakwarin motsi suka yi ta kallon a hankali inna ta juya ta yi waje dan bibi take gani antibi ko ganin yaya tana neman faduwa ya sa ta bi bayanta da sauri tana rike ta ainawa ta cuce mu ta cuci kanta saura sati biyu fa bikinta me take nema me za yi da kuɗi dama ashe da gaske mahaifin kale ɗin mutumin banza ne me zan ce mahaifinta idan ya dawo me zan gaya mutane idan suka tambaye ni kan me yasa aka fasa auren aina'u ai yarinyar nan ta cuce ni in na tace tana fashewa da kuka haka suka isa gida suna hawaye yayar badi'a kwa tausayin aina ya rufe ta ta wata ta jikinta tana rarrashinta khalid kwa ikon allah ne kawai kai shi gida saboda yadda ya ringa gudu da mota ko tsayawa motarsa ba ta gama yi ba ya fito ne fa bangaren alai saminu kirjinsa wani zafi yake masa a falo ya tarar da alai hamin da laptop a gabansa suna ido hudu alhaji Saminu ya sauri sun kuyar da kansa sai yanzu wata irin kunya ta rufe shi sai yanzu ya san bai yi wa khalid adalci ba a cikin yaransa duk ya bi su biyayya har nasiha yake masa cikin ladabi sai gashi ya ji ya nemi matar da zai aura ana saura sati biyu aurensa muryar kala ce ta sa ya dago abba abba me za ka yi min haka abba me za ka rasa wacce za ka nema sai ya nawo abba ka san saura sati biyu biki na da ita kai amfani da kuɗin ka kai yaudare ta baka damu da halin da za ka jefa ni ko ka jefa ta a ciki ba abba kana tsoron ka da allah kuwa abba za ka iya neman mata ta kenan idan na aure tunda ka iya neman ta kafin na aure ta abba ka san tsawon shekaru nawa na ɗauka ina renon san ina wa zuciyata ka san irin san da nake mata abba me yasa za ka yi haka abba ba zan iya jure abin da kai mun ba zan yi nesa da kai ina da kuɗin da zan riƙe kaina ina nema maka shirya a wajen Allah ka je ka aura a o ko ka nemi lafiyarta don ka cutar da ita duk da ita ta ja kanta zan dawo gare ku a duk lokacin da ka shirya abba zan kuma dage da yi maka addu'a cikin hawa ya juyo ajiya aziza da ke tsaye a bakin kofa cikin tsananin tashin hankali don duk abin da ya faɗa ta ji wannan shine karo na farko da ta fara tunanin anya bata cuci kanta ba kuwa duk 'ya'yanta ta fi son Khalid gashi yana cewa zai tafi ya basu ina zai je A Ali Alhaji samun zuwa ya fasikanci da Ainao matar da ɗansa zai aura Khalid ko yana kallon ta ya goge hawan idansa yana umma duk kika jawo abin da ke faruwa da a ce kin bar abba ya aure da da haka ba ta faru ba ba za ki sake gani na ba sai kin bari abba ya ƙara aure ya shiryu cikin tsananin tashin hankali hajiya aziza ta bi bayansa tana kwalla masa kira ko kallon ta bai ba ya shiga cikin mota ya zare sim ɗin wayarsa ya wurgo da shi ta wando, ya yi rufas ya bar gidan wani irin ihu hajiya aziza ta saki tana zube a ƙasa masu sauraron mu ana za mu sa aya a cikin wannan shiri ku karkaɗa kunnuwa inda muka karanto muku littafin nan zamani wallafar nafisa na sadnaf kada da manta al'ajabi tv ta ɗauki nauyin shirin ni muhammad umar kai gama da na gabatar nake muku sallama ku huta lafiya mahaɗa shiri